Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan na gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai an shin fikihu da kuma shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fata masu sauraro za su kasance tare da mu.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin babban kwamandan hafsan sojin ruwa na kasar iran ya isa birnin paris domin halarta taro kan tekun indiya dubban al'ummar ƙasar tunisia ne sau da zanga-zanga adawa da shugaban ƙasar. a tsohon shugaban ƙasar libya marigayi muammar gaddafi zai tsaya takarar shugabancin ƙasar. nan da wata mai kamawa ne za a buga gasar kwallon cin kofin maradona yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan hafsan sojin ruwa na kasar iran ya isa birnin paris domin halartar taron kan tekun india. jun kaɗan kafin barin sa birnin tehran real admiral shahram irani ya bayyana cewa batun tabbatar da tsaro a yankin shine babban abin da zai mamaye taron kan tekun india za a yi a birnin paris na kasar faransa kasashen da ke yankin sun dukufa wajen aiki a bangarori daban-daban musamman a bangaren yaƙi da 'yan fashin teku da kuma tabbatar da tsaro da kuma taimakawa jiragen ruwa wajen gudanar da zirga-zirga ba tare da wata matsala ba. Ana sa ran zai tattauna da takwarorinsa na kasar game da mai tutuwa suka shafi kasashen da kuma yadda za a inganta dangantakar da ke su da ya shafi harkokin teku. har ila yau ya bayyana cewa yare na teku da ake amfani da shi sanannen abu ne ga dukkan kasashe kuma yadda teku yake ciki shine yake tantance yanayin tsaro da zaman lafiya ga duniya kuma dukkan kasashe za su iya yin aiki tare ba tare da mai shiga tsakani ba dubin dubatan al'ummar kasar tunisia ne saboda da zanga-zanga a dawa da shugaban kasar da yammacin jiya lahadi ne dubin dubatan al'ummar kasar tunisia suka cindu a gaban ginin majalisar dokokin kasar domin nuna adawar su ga matakin da shugaban ƙasar ka'is sa'id ya ɗauka. na rusa majalisa da kafa dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar. kana sun kira da a saki dukkan waɗanda ake tsare da su 'yan sanda a kasar sun yi taho gama da masu zanga-zanga a kusa da ginin majalisar da aka dakatar lokacin da suke da taken nuna adawa da matakin da shugaban kasar ya ɗauka da suka bayyana shi a matsayin juyin mulki watanni kenan da suka gabata masu zanga-zangar sun yi amanna cewa matakin da shugaban kasar ya ɗauka ya durkusar da tattalin arziki da siyasa da rayuwar zamantakewar al'ummar kasar idan ana tunawa a watan yulin da ya gabata ne ka'is sa'id ya dakatar da majalisar dokokin kasar kuma ya rusa gwamnati mataki kuma ya rusa gwamnati matakin da masu sukar suka bayyana shi a matsayin juyin mulki kafin daga baya ya sanar da naɗa sabon prime minista ɗan tsohon shugaban ƙasar libya marigayi muammar gaddafi zai tsaya takarar shugabancin kasar rahotanni da suke fitowa daga ƙasar libya sun bayyana cewa saiful islam gaddafi ɗan tsohon shugaban ƙasar ta libya ya mika takardar neman tsayawa takarar shugabancin kasar a kudancin garin saba a zaben da za a yi a nan gaba a wani yawan bidiyo da ofishin hukumar zaɓe ta yaɗa an nuna saifir islam sanye da rawani irin salon rawanin mahaifinsa da yake bayani ga 'yan jaridu saifir islam ya faɗi cewa allah ne kawai zai sa a samar da kyawun mafita ga ƙasar in aka yi la'akari da irin halin da take ciki an saki saifir islam ne a shekara ta 2017 bayan da 'yan tawaye suka kama shi bayan kifar da gwamnati da kuma kashe mahaifinsa kuma ya kwashe shekaru biyar a tsare a ranar 24 ga watan Disamba ne za a gwada zaben shugaban kasa da na majalisu a kasar a wani yunkuri da majalisar ɗinkin duniya take yi na ganin amai da kasar kan turbar demokuraɗiyya da hakan zai kawo ƙarshen yakin basasar kasar mu'ammar gaddafi ya kwashe shekaru sama da arba'in yana mulki a kasar ta kuma da yara guda takwas ɗansa mutasin wanda ya taka muhimmiyar rawa a lokacin mulkin mahaifinsa an kashe shi a lokacin da ya kashe mahaifin nasa bayan da aka kama shi to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙasashen siriya da haɗe dawar larabawa sun tattauna kan hanyoyin da za a bi don bunƙasa tattalin arzikin kasashen biyu ministan tattalin arziki da cinikayya na ƙasar siriya muhammad samir al-khalil ya gane da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sani bini ahmad al domin duba irin sabbin tsare-tsaren bullo da su domin inganta tattalin arziki da kuma yin domin inganta tattalin arziki da kuma yin musaya a wasu muhimman batutuwa ko kuma muhimman bangarori a ƙasashen biyu dukan ƙasashen sun da game da muhimmancin haɓaka harkar sufuri tsakanin su da zai bada da yanayi mai kyau na musayar kayayyakin kasuwanci a ƙasashen juna da kuma kawar da kalubalen da ke hana musayar kayayyaki da kasashen suke samarwa a tsakaninsu. Masana na bayyana wannan mataki a matsayin wani mataki na ci gaba musamman na kai la'akari da matsalin tattalin arziki matsalar tattalin arziki da kasar Siriya ke ciki sakamakon yakin da ta kwashe shekaru tana yi da 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan wasu kasashen waje. daga ƙarshe za ku cewa a wata mai kamawa ne za a buga gasar ƙwallon kafa cin kofin maradona ranar 14 ga watan disamba za a buga maradona cup tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona da boca junior don tunawa da diego armando maradona za a yi wasanni a saudi arabia a birnin riyadh bayan da tsohon kaftin ɗin tawagar argentina ya buga ƙungiyoyi biyu ta mola a ƙasar Maradona wanda ya mutu ranar 25 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 ya fara taka leda ne a Turai a Barcelona daga shekara ta 1982 zuwa 1984 kuma ya buga mata karawa 58. Ya kuma lashe kofi uku a kungiyar ta Sifaniya. Maradona ya buga wa Boca Junior wasa a kakar shekara ta 1981 da kuma 82 da lashe Metropolitano Champion da kungiyar libertadores cup ya sake komawa kungiyar daga shekara ta 1995 zuwa 1997 kaka biyu da ya buga ta mola daga nan ya yi ritaya daga taka leda barcelona da boca juniors sun fafata a tsakanin su so goma karawar ƙashe da suka ita ce john gompa trophy a shekara ta 2018 inda barcelona ta yi nasara a kanta da ci uku da babu ta ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala aminu ibrahim kiyau kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa cikin shirin mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa muku wasu jaridu daga tarayyar najeriya wanda suka hada da jaridar leadership da kuma premium times sai kuma wasu jaridu daga kasashen waje wanda suka hada da jaridar egypt daily za mu fara da jaridar leadership wacce take cewa gwamnatin jihar borno za ta fara shiri na gina rugage a jihar borno a wasu wurare guda uku wanda suka hada da mafa da gobio da kuma romingo a cikin karamar hukumar askira na jihar ta borno jami'in gwamnatin jihar borno wanda yake kula da wannan aikin shine tijjani muhammad kuma ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana tallafa wannan aikin da kudade a cikin shekaru 25 masu zuwa inda a cikinsa za su gina rugage wanda zai kai hekta 250 a dukkanin faɗin wannan wurare guda uku sannan tuni dai an killace wuri wanda ya kai kilomita ɗaya da rabi murabba'i inda za a yi gine-gine wanda suka hada da gidajen fulani makiyaya wa'anda boko haram ta tarwatsa su inda a ciki kuma za a samar da gidaje guda ɗari don wato tsugunar da wa'annan makiyaya har ila yau a cikin tsarin za a gina makarantar firamare da kuma asibitin dabbobi da dai wasu ƙarin al'amura wa'anda za su samar da tsarin kiwo na zamani ga fulani makiyaya wa'anda rikicin boko haram ta tarwasa su a jihar borno to har ila yau a cikin jaridar leadership ƙungiyar 'yan arewa mazauna a ƙasashen ibo ta bayyana goyon bayanta ga zaben shugaban ƙasa ɗan ƙabilan ibo a zaben shekara ta 2023 mai zuwa alhaji muhammad nalado umaru shugaban wato 'yan are mazauna yankunan ibo a tarayyar najeriya ya bayyana haka a garin umahiya na jihar abia a jiya a wani taro da ya gabatar kuma ya bayyana cewa idan ana son tabbatar da haɗin kai a tarayyar najeriya to lele ya kamata a samar da shugaban kasa dan kabilan ibo a zaben shekara ta 2023 amma muhammad nalado ya bayyana cewa yana fatan kabilan igbo da kansu za su taimaka musamman tunda al'amari na zaɓe ne kada a yi masu irin abin da aka yi masu a shekara ta 1999 a lokacin da ake taron jam'iyyar pdp a birnin jos na jihar pirato inda aka raba kansu sannan shugaban najeriya na lokacin obasanjo ya sami nasarar zama dan takarar jam'iyyar pdp a zaben primaries da aka gudanar a lokacin to yanzu kuma sai jaridar egypt daily ta kasar masar wacce ta bayyana cewa saiful islam kaddafi dan tsohon shugaban kasar libya muammar gaddafi wanda aka yi wa tawaye kuma aka kashe shi a shekara ta 2011 ya yi rijistan kansa a matsayin dan takarar shugaban kasa a cikin zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a cikin watan disamba mai zuwa na wannan shekarar jaridar egypt daily ta bayyana cewa saifullahi gaddafi ya gabatar da bukatarsa ta zama shugaban kasar libya ne a yankin sab'a da ke kudancin kasar ta libya inda yake da goyon baya saifullah gaddafi dai ya bayyana cewa shugabannin kasar libya da aka yi tun bayan da aka kifar da mahaifinsa ya ce ba sa kishin kasa ba abin da suke yi in banda daukar makami da kuma fada a tsakaninsu yana ganin jam'iyyarsa ta libya tomorrow wato libya gobe za ta fitar da kasar libya daga wa'annan matsaloli da take fama da su na tsaro da sauransu sai kuma jaridar premium time ta tarayyar najeriya wacce take cewa hukumar efcc wacce take yaƙi da ta'annati wa tattalin arzikin ƙasa ta kama manajan bankin first bank wanda ake kira namdi okonko a jiya da yamma inda suka tsare shi don tambayoyi wanda suka san lamarin sun ce wato okonko yana da hannu wajen taimakawa minista man fetur na da wato eleson madueke wajen fitar da kudade dala amurka miliyan 153.3 daga asusun kamfanin man fetur na nigeria wato nnpc a lokacin zuwa wasu wurare an taɓa kama shi wanko a shekara ta 2016 inda aka yi masa tambayoyi dangane da wannan amma a wannan karon kuma an sake kama shi a jiya da yamma wanda suka san lamarin suka ce har yanzu dangane da wannan batun ne yasa aka kama okonko okonko dai a lokacin shine manaja na bankin fidelity a abuja har ila jaridar premium ta bayyana cewa ya zuwa sa'o'i 24 da suka gabata a tarayyar najeriya cutar nan ta corona ta kashe mutane goma sha ɗaya wanda ya kawo adadin mutanen da suka rasa rayukansu tun lokacin da sultan ta bulla da najeriya a shekara ta 2020 zuwa 2960 sannan ya zuwa yanzu mutane 213,127 ne suka kamu da cutar sannan jarida ta kara da cewa a halin yanzu dai an sami mutane 51 wanda suka kamu da cutar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a cikin jihohi goma sha biyar da a gaba daga cikin wa'annan jihohin ita ce jihar ido inda aka sami mafi yawan wanda suka kamu da wannan cutar sannan yanzu yanzu mutane biyar ne da 491 suka warke daga cutar gaba daya masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na mu na yau Ai ne lafiya madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon musulunci na Iran. Da farko kuna tare da haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government ta Najeriya. A yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya. Kamata ya yi a dogo kwaran mataki wanda yake za a ba 'yan makaranta tsaro mai inganci duba da irin yawan garkuwa da ake yi da ɗalibai da kuma malaman su. To don ba a dogo kwaran mataki ba hakikanin gaskiya za ka ga cewa mutane sun rinka jaɗiyansa daga makarantun gwamnati da fatar allah ubangiji ya kawo mana doki allah ubangiji ya kawo mana karshen duk wani tashi tashen hankulan da ake fama da su a kasar mu najeriya da afirka da ma duniya baki ɗaya ku tashi lafiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan najeriya sashen hausa na radio voh hausa hiran kuna tare da mai magana alkasumu daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo filin namu za ni ba da ra'ayina saman wannan e takaddama wadda ta fito da hukumomin nijar tare da yan kasuwa su hukumomi sun kawo doka ba tare da yan eh, kasuwa an shaida musu ba ko kuma eh, an kiro e shugaban su an gami a hukumance to gaskiya wannan abu bai kamata ba ke gwamnati ki ɗauki wannan abu a kanki kawai ki kawo wannan doka wadda ba ki shawaranci kamar yan kasuwa ba saboda bayuwa e gwamnati ta yi ba tare da 'yan kasuwa ba yarda kuma ba wa 'yan kasuwa su ta yi ba tare da talakawa ba kenan abin da muke son mu eh, ku gane su su haɗa kansu ku haɗa kanku ko me za a yi ilfoki eh, eh, a kawo a shaida ma abin a mutanen da ya shafa ba kawai ke gwamnati ki ɗauki doka a hannunki ba mu abin da muke bukata tsakanin 'yan kasuwa da gwamnati su sasanta tsakanin su su gane mu juna da kyau mu kuma e, talakawa ƙasar Nijar muna muna kallon ku mun zara muku ido salamu alaikum mai magana ne alkasum daga nan agadar tashi lafiya biyu Assalamu alaikum sashi wasu tumi magana abubuwa man jama'a balwa daga nan jihar Adama tare da Najeriya. A alal hakika ina amfani da wannan dama wajen miƙa jaje da kuma taziya ga dangi da kuma iyaye da kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar a bisa rashi da aka yi sakamakon gobara na makarantu a garin maradi wanda gobaran ya kasance a kalla kashi biyu a muna fata waɗannan ɗalibai allah ji su ya ramce su ya karɓi ujirinsu a ina amfani da wannan dama wurin yaba a gwamnatin nijar bisa ɗaukan mataki na gaga da ta na haramta dukkan makarantu na zanannaki muna fata hakan zai kawo sauya harkar ilimi ya kawo ƙarshen irin faruwan gobara makamancin haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh da Hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zandar. To duba da irin wannan abu da ya faru a maradi da ya mai. To wannan masu ɗiya da suka rasa rayukan ɗiyansu ubangiji allah ƙara musu haƙuri allah ubangiji ya ji kansu allah gama rai da gafara su kuma shugabanninmu su gaggauta ɗaukan mataki akan irin wannan abu da ke faruwa da fatan allah ubangiji zai ba su ikon gabatar da wannan abu ɗiyan nan ɗiya na kowa ne kuma ɗiya na ne ba a san wanda zai amfani wani ba a duniyan nan dai sai allah kura duk wanda allah ubangiji ya raya to a tabbatar cewa jama'a dubu za su ci amfanin shi ubangiji allah kara ma iyayen yara hakuri ubangiji allah ba da juriyar wannan abu da ya faru a yi ta addu'a musulmi na duk duniya na kuna agwa mai baci daga nan zandar gidan rediyo biyu hijjaira mai magana na da abdullahi daga nan ga kasar gambi zan ba da ra'ayi na eh, arziki na cikin nijar wanda kullum ake ta ikirari dan nijar idan ya ji arzikin da yake cikin nijar ya ji ana ba da tarihin shi wallahi ma zai ji cewa kamar ma wai mi yasa suke hitowa ko kuma mi yake kawo su to amma abin ya tsadance daga manya-manyan mu daga shugabanninmu eh, na gaban ka bai saki hannu ba ta ya za a yi kai ka samu eh da haka muke kara da jaddada maganganunmu a kai eh, manya-manya da Allah da annabi a rika adalci wa ƙanana Allah ba ku ne kuma Allah ya kare Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ne na naku Hassan Talbo George Patiskum. Ina so na yi amfani da wannan dama mai addu'a da fata na gari a bisa wannan budget da ake karantawa a jihar Yobe a yau. Muna addu'a da fata na gari a mai girma gwamna His Excellency Honorable Alhaji Mai Malabu ne. Allah sa wannan budget din da za a yi amfani al'ummar jihar Yobe. Allah sa wannan budget din da za a yi ya taimaki talakawa a ciki. Wannan budget din a samu matasa su samu guraben ayyukan yi. daga karshe ina wa addu'a da fatan alheri high excellency governor of yobe state honorable alhaji mai malabuni daga mai sauraron kwasan talba george fataskum daga garin fataskum a jihar yoban nigeria ku huta lafiya na gode assalamu alaikum sashen hausa na bos mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatte da magaram ina so ku bani dama in jajanta wa yan uwanmu yan jihar tilabiri ganin yadda tashe tashe hankula ya mai da wajajen nan kango sabida yau a jihar tilabiri hakikanin gaskiya yan gudun hijira kansu suna cikin wani hali kuma yana da kyau yan uwa masu hannu da su ne yan nijar da ma makwabta masu hannu da su ne su kama taimaka kan 'yan jihar talabiyar mai ganin yadda ba a bar su suka yi noma ba 'yan ta'adda ba su bar su suka yi noma ba domin su samu abincin cima da bakinsu kuma gashi ba a bar su suka zamna ba kenan kuwa suna da bukatar taimako na tsaro da taimakon kayayyakin abinci da kayan masarufi da fatan wannan kira na je ga gwamnati da masu hannu da shuni saboda yau duk dan gudun hijira duk taimakon da za ka bashi ko ma kaɗan ɗin shi yana jin daɗi kuma ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi da fatan allah sani ni kiran namu ya kai kunnuwan da aka yi domin su da fatan allah kamu zaman lahiya kasashen nan namu na nijar da najeriya da ma kasashen mali da kasashen mu da ecos na gode biyu mai magana isu ne ma ita da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen wasa na biyu ya ta wasu an barkan mu da warhaka mai magana lawal yalo daga jamhuriyar nijar yau ra'ayi na zai tafi dangance da rufewan gurin mahaɗan zinariya na jihar maradi wanda gwamnati ta yi danganta da ibtila'in da aka samu a gaskiya wannan rufewan ba shi ya kamata gwamnati ta yi ba ya kamata gwamnati ta yi wani hanya ne ya kamata a bi don kiyaye sake aukuwar irin abin da ya faru daga baya saboda ko ba komai matasa da masu samu ayyukan yi a gurin ya kamata gwamnati ta fito da hanyar da ma za a ƙara ƙarfafa su saboda ko ba komai matasa za su zauna a ƙasa kuma su yi aikin da ya dace. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madala masu sauraron su kuma sashirin ansoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu ɓata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha'Allahu. za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan bawan allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alkibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama kazai wato ta zama ramuwa to ashe nan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka to lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance baka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a'a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla ɗin nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani ƙoƙarin ka ka gano ina ne ƙibla ko da kuwa alƙiblan nan in daga ƙarshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya wa mutum na ya yi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah din to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alƙibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alƙibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alƙibla ɗin nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fai kokarin gano alƙibla na magano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka zaka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ba Allah ya kawo to wannan amsa din kenan a dunkule insha Allah to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a gurarenmu a ƙauyuka a gurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a gurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa ka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci kadin fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in ɗauka ɗan ci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari in je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari in je in ci a wannan baka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gabanka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na naƙasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta ɗaukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a ɗauka ka ɗauka ka tafi da shi wannan shine ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abin mutane ka shige ka shiga ciki waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tunda lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da su za mu yi amfani da waɗannan? to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yakinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su a kan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shi ne sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da kinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kudawar haka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shi kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne kan cikar shekara guda da fara rikicin kasar habasha inda ake gwabza yaki tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen yankin tigray da kuma masababin wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu wanda da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu sauri za su biya musu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. shekara guda kenan da barkewar yaƙi a ƙasar ethiopia tsakanin dakarun gwamnati da kuma na 'yan tawayen yankin tigray wanda gwamnatin ƙasar ta zargi 'yan tawayen da kai hari akan sansanonin sojin gwamnati da ke yankin tare da kashe wasu daga cikinsu inda dakarun gwamnati suka kamar da martani daga lokacin da kuma yaƙi ya barke a su wanda ya jefa ƙasar a cikin wani mawuyacin hali da farko dai zai kyau mai dube akan muhimman abubuwa waɗanda suka faru a takaice akan rikicin da kuma musabbabinsa an fara rikicin ne dai a ranar 4 ga watan nuwamban shekara ta 2020 a lokacin da firaministan kasar ta habasha abiy ahmad ya bar da umarnin kaddamar da yaƙi a kan dakarun 'yan tawaye na yankin tigray ya ce ya bar da wannan umarni ne domin mayar da martani a kan wani hari wanda aka kai a wani sansanin soji da ke dauke da sojoji na tarayya a yankin tigray karar ruruwar wannan rikici dai ta samo asali ne sakamakon rashin jituwa da ke tsakanin gwamnatin abi ahmad da kuma jagorin 'yan jam'iyya mafi karfi a yankin na tigray sama da shekaru talatin jam'iyyar ce take gudanar da aika na gwamnati amma bayan zuwan abi ahmad akan mulki ya jingina ta a gefe abi ahmad dai ya hau mulki ne a shekara ta 2018 bayan an sha fama da rikici da kuma zanga-zanga na kin jinin gwamnati a lokacin sannan kuma ya yi ta biyar a kawo sauyi na tsare-tsare amma kuma yankin tagara ya ki amincewa da hakan daga nan ne kuma sai aka samu wani sabon takun saka tsakanin bangarorin biyu duk da cewa dai wani ba shine ya masomin rikici na asali a tsakanin gwamnatin habasha da kuma 'yan kabilar tigray ba domin kowa wani rikici ya samu asali ne daga tsarin gudanar da gwamnati na kasar ethiopia tun a cikin shekara ta 1994 ethiopia tana fama da tsari irin na federaliya wanda hakan ya sa kabilu da dama ke lura da gudanarwa na yankuna goma na kasar jam'iyya mafi karfi ta yankin tigray wato tigray people's liberation front ta taka muhimmin rawa wurin ganin cewa an samar da wannan tsari inda jam'iyyu hudu ne suka yi haɗaka suka samar da shugaba guda ɗaya wanda yake mulkin ƙasar daga shekara ta 1991 bayan an yi wa sojoji ciwon mulki sakamakon haɗakar da aka yi hakan ya sa ethiopia ta zama ƙasa wadda ta rinka samun ci gaba na zaman lafiya sai da an yi ta samun ƙorafi akan batun take haƙƙin bil'adama da kuma yanayi na demokuraɗiyya rashin gamsuwar 'yan ƙasar da wasu batutuwa waɗanda suka shafi gudanarwa a ɓangaren gwamnati ya janyo zanga-zanga wanda hakan ya jawo aka yi garan bawul a gwamnatin ƙasar har mr abi ahmad ya zama prime minister Banzaminsa zaman sa ya samar da 'yanci na siyasa ta hanyar kafa sabuwar jam'iyya ta the prosperity party inda ya cire manyan 'yan kabilar tigray daga makamansu bayan zarginsu da cin hanci da rashawa hakanan kuma ya kawo ƙarshen rikicin yankin da ake fama da shi wanda aka jima ana yi tsakanin ƙasar habasha da eritrea wanda hakan yasa ya samu kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 2019 wannan kyautar da aka baiwa abe ahmad ta sa ya yi fice amma kuma hakan ya jawo masa sukar ga bangaren 'yan kabilar tigray jagororin tigray na kallon tsare-tsarensa a matsayin wata hanya ta lalata tsarin federaliya a kasar inda suke ganin cewa gwamnatin tarayya za ta kwace karfin iko da ƙasar wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin kane-kane a cikin harkokin gudanarwa ba kamar yadda suka saba yi a baya rikici tsakanin bangarorin biyu ya kara yin tsami ne banda yankin na tigray ya watsi da umarnin gwamnatin tarayya inda yankin ya yi gaban kansa wajen gudanar da zaɓe a yankin ba tare da izinin gwamnatin tarayya ba wanda gwamnatin tarayya ta habasha ta dakatar da zaɓen ne saboda annobar corona sai kuma a watan oktoba rikicin ya ƙara ɗaukar zafi banda gwamnatin tarayya ƙasar habashan ta dakatar da bar da kuɗi da kuma yanke hulɗa da yankin tigray inda ita kuma gwamnatin gudanarwa a yankin na tigray sai ta bayyana hakan da cewa tamkar shelanta yaƙi ne a ƙasar ethiopia wadda ita ce kasar afirka wadda ta fi kowace ƙasa daɗewa a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta an samu sauye-sauye a ƙasar matuƙa tun bayan da abi ahmad ya hau kan karga mulki wanda shi kuma ɗan ƙabilar oromo ne ƙabilar da ta fi kowace girma a ƙasar ethiopia wanda ya buƙaci da a kawo sauye-sauye ta fuska siyasa a ƙasar da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya wanda ya furta hakan a jawabinsa na farko bayan karɓar matsayin firaministan ƙasar 'yan siyasa daga yankin tigray da suka jagoranci ƙasar ta ethiopia tsawon shekaru 27 ana zaton cewa suna da gasken waɗanda suka jawo wa shirin na abi ahmad matsala a shekarun 1970 zuwa 1980 jam'iyyar yankin tigray ta yi yaƙi domin ƙwace iko daga gwamnatin sojoji jam'iyyar ta samu nasara inda ta zama jagorar haɗakar ƙasar wadda suka karbi mulki a shekara ta 1991 haɗakar gwamnatin ta bayar da karfin iko ga yankunan ethiopia amma duk da haka aka bayar da karfin gaske ga tarayyar ƙasar inda wasu suke ganin cewa gwamnatin tarayya na danne 'yan adawa a yanzu dai wannan jam'iyya ta koma jam'iyyar adawa a ƙasar a shekara ta 2019 jam'iyyar ta yarda a haɗe ta da sabuwar gwamnatin abi ahmad da kuma jam'iyyarsa ta prosperity party firaministan ƙasar habasha abi ahmad wanda suka rafa gari da jam'iyya mai mulki ta tigray kan manufofinsa na siyasa ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar yadda 'yan tawaye ke matsawa a kusa da babban birnin ƙasar inda gwamnati ta buƙaci mazauna addis ababa da su haɗa kai domin kare su. mayaka na tigray ƙarƙashin jagorantar jam'iyyar 'yan tawaye ta tigray people's liberation front wadda take ɗauke da makamai sun shiga biranen dise da kuma kumbalta a ƙarshen makon da ya gabata inda suka shiga yankin amhara wanda yake makwabtaka da tigray kuma suke da nisan kilomita 400 daga babban birnin ƙasar addis ababa ana tunanin yakin kwato dise na ɗaya daga cikin faɗa mafi muni yanda ake ganin birnin a matsayin mashigar addis ababa ta kudanci da kuma iyakarta da jibuti a gabacin kasar wani lauya ɗan kabilar tigray da ke zaune a birnin addis ababa ya canza haka lamura dai sun canza baki daya a birnin domin kuwa 'yan sanda suna kama 'yan kabilar tigray a samamin da suke kaiwa a gidaje da shaguna a lokacin da ake duba motoci akan tituna da kuma shinga bincike kamar dai yadda ya faɗa to sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta birnin addis ababa ya ce ana kama mutane ne kawai idan aka tabbatar da sun aikata laifuka ya kuma tabbatar da cewa mafi yawan waɗanda aka kama 'yan kabilar tigray ne amma ya ce ana kama wasu kabilun matukar da aka same su da hannu wajen aikata laifuka musamman ma waɗanda za su iya ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar ko kuma taimaka ma 'yan tawaye a ƙarƙashin wata sabuwar dokar ta ɓace wadda aka saka a habasha hukumomin ƙasar sun ce sun cafke mutane da dama da ke goyon bayan 'yan tawan tigray tun a watan mayu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa mutum 400 na dab da fuskantar fadawa cikin matsanancin yunwa banda mayakan 'yan tawaye suka kori rundunar sojan ƙasar ethiopia daga makile babban birnin tigray a watan yuni ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce an kafa shingaye yayin da ƙarancin makamashi ya sanya ake samun matsala wajen isar da kayayyakin agaji a yankin a dai lokacin rikicin kasar habasha ke kararin cabewa da kuma yadda 'yan tawaye suke karkwace iko da wurare masu matukar muhimmanci ta fuskar ayyukan soja da kuma tsaro firaministan kasar ta habasha ya yi kira ga 'yan kasar da su ɗauki mataki domin tunkara 'yan tawayen ya yi kiran ne a shafin sana facebook ba musu rahotanni sun nuna cewa 'yan tawaye daga yankin tigray da ke arewacin kasar sun kwace iko da garuruwa da dama da ke jihar amhara kamar da kuma gwamnati ta zargi mayakan 'yan tawayen da kisan fararen hula a ɗaya daga cikin garuruwan da suka kwace iko da su ƙungiyar tigray people's liberation front ta ce babban burin ta dai shine ta kutsa kai a cikin lardin arewacin ƙasar a cikin rahoton da shafin yanar gizo na addis standard ya bayar ya ce a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi firaministan kasar habasha abiy ahmad ya ce matsohorin ɗin tawaye suke zai jefa kasar a cikin yane wanda zai iya rushe ta baki daya akan haka dole ne dukkanin al'ummar kasar habasha su haɗa karfi da karfe domin tankarar mayakan 'yan tawayen da suke burin wargaza kasar a wani sakon toyota wanda ta wallafa ranar lahadin ta gabata gwamnatin kasar ethiopian ta ce 'yan tawayen sun kashe fiye da matasa 100 a yankin kumbalce area kuma mayakan 'yan tawayen ba su ce komai akan wannan tuhumar gwamnatin habashan ta yi a kansu ba a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an kashe dubban mutane tun daga somar rikicin yayin da aka raba miliyoyi da gidajensu da dama daga cikinsu kuma sun fada a cikin halin matsananciyar yunwa a nasa bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen rikicin na habasha tare da kira ga dukkanin bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye da su koma su zauna domin tattaunawa su kuma daina furta kalamai waɗanda za su iya tunzura magoya bayan su a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya kira da bayar da kariya ga fararen hula tare da kaucewa duk wani abin da zai iya cutar da rayuwarsu ko kuma salwantar da ita da kuma saka su a cikin kunci wasu daga cikin mambobin kwamitin waɗanda suka hada da china da rasha a rikicin da cewa rikici ne na cikin gida amma kuma duk da haka sun kirayi bangaren rikicin da su koma teburin tattaunawa jakadan mexico a majalisar ɗinkin duniya john roman wanda yanzu shine shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ce an ɗage tattaunawar da aka shirya a ranar juma'a akan batun zaman lafiya da tsaro a nahiyar afirka zuwa ranar litinin wanda kuma batun rikicin kasar habasha na ɗaya daga cikin mahimman abubuwa da zaman zai dubi a kansu gwamnatin kasar habasha dai na zargin cewa abin da ke faruwa a kasar wani tsaron lamari ne kuma su daga cikin manyan kasashen duniya suna da hannu dumu-dumu a cikinsa kamar kuma take zargin cewa an yi amfani da wasu daga cikin kasashen afirka da suke makwabtaka da kasar wajen aiwatar da wannan manufa ta abin da ta kira yunkurin wargaza habasha inda gwamnatin kasar ta habasha tun tashin farko ta fara nuna yatsan tuhuma akan gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar sudan wadda aka kafa bayan hamɓar da umar albashir a halin yanzu dai babu wani abu da ke bishara ta alheri a ƙasar ta habasha musamman ma yadda rikicin ke ɗauki wani sabon salo na kabilanci a tsakanin al'ummomin ƙasar ta habasha wanda ko shaka babu matukar ba iya shawo kan lamarin a yanzu ba to kuwa ƙasar ta kama hanyar tsunduma a cikin rikici da yakin basasa har illa masha Allahu. to jama'a masu lokacin da muke da shi ya riske mu a nan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu ɗauki jigon da yardar Allah kafin wani lokaci mu madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salo ka tsana da shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya To masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Babban kwamandan hafsan sojin ruwa na ƙasar Iran ya isa birnin Paris domin halartar taron kan tekun India, Jun kaɗan kafin barin sa birnin Tehran, Real Admiral Shahram Irani ya bayyana cewa batun tabbatar da tsaro a yankin shine babban abin da zai mamaye taron kan tekun India za a yi a birnin Paris na ƙasar Faransa. ƙasashen da ke yankin sun dukufa wajen aiki a bangarori daban-daban musamman a bangaren yaƙi da 'yan fashin teku da kuma tabbatar da tsaro da kuma taimakawa jiragen ruwa wajen gudanar da zirga-zirga ba tare da wata matsala ba. Ana sa ran zai tattauna da takwarorinsa na kasar game da mai matutuwa suka shafi kasashen da kuma yadda za a inganta dangantakar da ke su da ya shafi harkokin teku. har ila yau ya bayyana cewa yare na teku da ake amfani da shi sanannen abu ne ga dukkan kasashe kuma yadda teku yake ciki shine yake tantance yanayin tsaro da zaman lafiya ga duniya kuma dukkan kasashe za su iya yin aiki tare ba tare da mai shiga tsakani ba dubin dubatan al'ummar kasar tunisia ne saboda da zanga-zanga adawa da shugaban kasar da yammacin jiya lahadi ne dubin dubatan al'ummar kasar tunisia suka cindu a gaban ginin majalisar dokokin kasar domin nuna adawar su ga matakin da shugaban kasar ka'is sa'id ya dauka na rusa majalisa da kafa dokar ta ɓaci a faɗin kasar kana sun kira da a saki dukkan waɗanda ake tsare da su 'yan sanda a kasar sun yi taho gama da masu zanga-zanga a kusa da ginin majalisar da aka dakatar lokacin da suke da taken nuna adawa da matakin da shugaban kasar ya ɗauka da suka bayyana shi a matsayin juyin mulki watanni kenan da suka gabata masu zanga-zangar sun yi amanna cewa matakin da shugaban kasar ya ɗauka ya durkusar da tattalin arziki da siyasa da rayuwar zamantakewar al'ummar kasar idan ana tunawa a watan yulin da ya gabata ne ka'is sa'id ya dakatar da wasu dokokin kasar kuma ya rusa gwamnati mataki kuma ya rusa gwamnati matakin da masu sukar suka bayyana shi a matsayin juyin mulki kafin daga baya ya sanar da naɗa sabon prime minista ɗan tsohon shugaban kasar libya marigayi muammar gaddafi zai tsaya takarar shugabancin kasar rahotanni da suke fitowa daga ƙasar libya sun bayyana cewa saiful islam gaddafi ɗan tsohon shugaban ƙasar ta libya ya mika takardar neman tsayawa takarar shugabancin kasar a kudancin garin saba a zaben da za a yi a nan gaba a wani bidiyo da ofishin hukumar zaɓe ta yaɗa an nuna saifir islam sanye da rawani irin salon rawanin mahaifinsa da yake bayani ga 'yan jaridu saifir islam ya faɗi cewa allah ne kawai zai sa a samar da kyawun mafita ga ƙasar in aka yi la'akari da irin halin da take ciki an saki saifir islam ne a shekara ta 2017 bayan da 'yan tawaye suka kama shi bayan kifar da gwamnati da kuma kashe mahaifinsa kuma ya kwashe shekaru biyar a tsare a nan 24 ga watan Disamba ne za a gwada zaben shugaban kasa da na majalisu a kasar a wani yunkuri da majalisar ɗinkin duniya take yi na ganin amai da kasar kan turbar demokuraɗiyya da hakan zai kawo ƙarshen yakin basasar kasar muammar gaddafi ya kwashe shekaru sama da 40 yana mulki a kasar ta libya kuma da yara guda takwas ɗansa mu'tasim wanda ya taka muhimmiyar rawa a lokacin mulkin mahaifinsa an kashe shi a lokacin da ya kashe mahaifin nasa bayan da aka kama shi madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh